سيسون كلنا kunna حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤتي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 da uku wanda ya daidai da shashi daga watan takwas shekara 2021 a wasu kuma guraren yau takwas ga wata ne an fara samun saɓani dangane da eh eh aishe sakaji na fara faɗa bakwai ga wata eh eh ya yasa ka ji na fara faɗa bakwai ga wata yau amma a watan kalanda yau takwas ga wata yau da wasu guraren to mu muna kan abin da mai alfarma sarkin musulmi ya sanar yau bakwai ga wata yau so na san akwai azumin tara ga wata ko da kuma goma ga goma ga wata ni dai ban ji ba amma an ce mai alfarma ya fitar da sanarwa ya ce ya azumi uku la'ai an gane in ya tabbata da gaske ya fitar da sanarwa babu iskali a ciki ba matsala ana iya azumin uku don fita daga iskali inda dama ko kana zauna haka kawai kai azumi Allah zai baka lana ko ko kuwa to wannan shine Allah ya sa mu dace wanda suke da littafi a hannunsu mun tsaya a shafi na wannan masallaci na malam khamis al-misri wanda ke bypass masallacin abu ubaida inda muke karatun littafin hukubatun min tarih a game yadda na sanar da a shafin mu na cikin da muke karatuttuka yan uzurrika sun mana yawa kwanan nan shi ya sati biyu ba mai karatu ba so ka'idar ita ce in an ga ruwa ya zo kafin lokacin karatu har ya sadu da lokacin karatu to ba za mu karatu amma in ruwa ya zo kafin lokacin karatu kuma ya ɗauke kafin lokacin karatu za mu karatu nan idan hadari ya taso ba a yi ruwa ba ganin hadari ba zai hana mu karatu ba in Allah da za mu karatu haka ka'idar take a nan haka ka'idar take a duk inda muke ainihin wato karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke da littafi a hannunsu wannan shine majalisi na 49 a shafi na ɗari biyu da ɗaya idan kuma shafi ya saba to a duba a shubhatul khamisa shubha ta biyar qatlu Khalid bin Walid al-Malik bin Nuwaira kisan da Khalid bin Walid iwa Malik bin Nuwaira Khalid bin Walid Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda babansa shine Walid bin al-Mughira wanda shine wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa zarni wa man khalaqatu wahida ka kyale ni da wanda na halicce shi shi shi kadai waja'altu lahu malam mamduda na shimfiɗa masa ainihin wato dukiya wa bani na shuhuda sannan kuma na bashi ainihin wato manya-manyan 'ya'ya. Khalid bin Walid bin Walid yana daga cikin bayan Allah wanda a farko ba su musulunta ba daga baya suka zo suka kyautata musuluncinsu kuma musuluncin nasu ya ainihin wato yi kyau wanda ya barwa musulunci wani irin wato tarihi na jarumta da sadaukantaka da ake buga misali da ainihin wato ita to shine malam yace masu tuwfiya nabi, sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya rasu da kafirin min al-arabi da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda an dinin lahi suka bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce aya a cikin suratul ma'ida dama ta yi ishara cewa za a yi riddan sannan Allah zai kawo inda za su yi maganin riddan a arsala abubakar niljiyush sai da na abubakar ya aika rindina limuharabatul murtaddini don su yaƙi waɗanda suka yi riddan kaga ba yadda za a yi murtaddi ya ƙi murtaddi bai taɓa yiwa wa kana min ula'ika alqadatil ibam daga cikin jagorori waɗanda suke manya akwai Khalid bin Walid arsalahu Abubakar ne Siddiq liqitalin Musailamah al-Kazzab sai na Abubakar ya aike shi dan yaje ya yaki Musailamah al-Kazzab a wannan lokacin abin da ya faru kenan dan haka alladhi da'a nubuwa wanda ya da'awar annabta tun annabi na da rai yace ya yarda annabi annabi ne amma matsalar shine an aiko su su biyu sai annabi ya ba baki rai an dade ana shigantaka ba wai su biya ka aiko kawai sai annabi zai ba baki hmm? shi yasa aka samu til kazzab babu ƙarya a duniya irin ka zo kai da'awar annabta ka ce kai annabi وانتصر خالد بن الوليد في معركة عظيمة خالد بن الوليد يا بعد قويم بعد قدم موا أتكين ونن معركة من جرمة يقال لها أنا تيمة معركة الحديقة وتقبزها تقونا أولنا اللوكة إما كمانتها illar da aka yi wa musulmi a udu wanda ya jagoranta aka yi musu wannan illa khalid bin walid an fahimta sanda abdullahi annabi ya dauki abdullahi bin jubair biljim ba bin zubair ba bin jubair ya dora shi akan dutse yace ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako da mutum arba'in suka sako cikin mutum hamsin dama dalilin da sa annabi ya ce su tsaya akan dutsen saboda in suna kan dutsen in Allah baka taba zuwa ba ko to Allah ya maka arziki kai jiran da kaje zaka gani karatun nan da ake yi za ka gan shi aikace za ka ga dutsen uda a nan tsawonsa haka ya kai kilomita wajen sha uku sannan ga makabartar inda haka kashe mutum saba'in ɗin tana nan sannan ga wannan dutse a nan gefe ana ce masa jabal rummal dutsen maharba to sannan ga kuma nan tsakiya tsakanin jabal rummal da shuman wancan dutsen na udu a nan ne aka yi ma'arka to shi jabal rummas din idan kana kan shi duk ta inda mutum ya taho kafin ya zo filin uhudin kana kallon shi to shine hikimar da yasa annabi ya ce ta tsaya akan dutsen ko sun yi nasara ko an yi suna su sako to wasu ya sa to yanzu wanda ya taho daga wani guri ba za su gan shi ba shi kuma Khalid bin Walid sai ya zagayo ta bayan dutsen da rindina shi ne aka zo aka yi wa wannan musulmi wannan kwaf amma akwai ka'ida da take sa al-islamu jibbu ma qablahu shi musulunci idan ka yi abu duk irin ta'addancin da ka yi wa musulunci daga ran da ka shiga musulunci shikenan duk abin da ya faru kafin musuluncin ka ci bulis ko kuwa shikenan ka ci banza ba abin da zai faru ya riga ya wuce yasa duk ɓannar da wasu suka yi da aka zo madina Allah sai ya ilamin yake kullin na kafaru in ya yughfar lafin maka da salafa wani dan daga nan nan unguwar anya don nan wani gola ya hau mota ya je Kano wajen injiniya Bashir wanda yake da makarantar Alhanan ya musulunta yana dawowa kafin ya kawo gwanin goron ya hatsari ya mutu ba shi kenan ba Allah in ya ga dama ba sai yi maka falala ba kaga bai yi sallah ba bai azumi bai komai ba kuma shi kenan ba shi kenan ba to wannan abin da ya faru kenan a wannan lokacin wa ba da zalika bayan haka ne sale khalid bin walid fil qaba'ili wato ikai ci gaba da kai farmaki cikin ƙabilu al'arabiya na laraba allatir taddat an dinin lahi tabaraka wa ta'ala wacce suka yi ridda suka bar addini domin su yan shi a cewa suka yi fawai wa'annan mutanen ba ridda suka yi bawai ba su yadda da shugabancin sai da na abubakar ba ne shi yasa sai na abubakar ya yaƙe su in adu ila dinin lahi in sun dawo zuwa ga addinin allah shi kenan wa illa in ba haka ba ƙatalahum radiyallahu tabaraka wata ta'ala an Khalid bin Walid ya yake su a baya in ba ku manta ba mun karanto inda yake cewa in wayi gari ina cikin tawaga ta na wal ansar wacce za ta kai farmaki akan addinin Allah na fi jin daɗin wannan daren da zan samu kaina cikin makiya fiye da yadda matashi zai yi aure daren farko ya tare da matarsa haka ya faɗa ko tambayi duk wanda ya taɓa yin sabon aure zai faɗa maka irin yadda ya ƙiji mala ibrahim ka shigo ko kana waje ne ba eh, kana ciki na tuna kuma kai sabon shiga ne to a tambaye ka eh, to fiye da haka fa yake jin daɗi Tun da man karanto a ba inda yake babu wani guri da za a auna shi ta ɗaya a jikinsa akwai sara a gurin haka ya faɗa to ne yake cewa wa kana min allazina ja'uhum daga cikin waɗanda suka zo musu Khalid bin Walid akwai Khalid bin Qawm Malik bin Nuwayr akwai mutanen shi wannan Malik bin Nuwayr din nan wa qad wa kanu qad mana'u zakata amwalihim sun hana zakkar dukiyarsu lam yadfa'u hali Abi Bakr as-Siddiq sun ki bayar da zakkar bal lam ha asalan sun ki baruwa magabaki ɗaya tun asali an gane tunda cikin wanda sai na abakar ya ba akwai mani zaka ba har sai na abakar ya ce wallahi inda suna ba da dabaibayin raƙumi ko kuma ɗan tayi na akuya a zamanin annabi ne su bayar da shi a matsayin zakka laqataltuhum ala man'ihi wallahi sai na yaƙe su akan hana shi yace la'uqatilanna man bai na salati waz zakka kaga yanzu da ana yaƙar mutane kan zakka in sun hana duk masu kuɗin nan a lissafa nawa kake da shi da zarar lokacin zakka ya kake fitarwa har sai da aka tura masu aiki suka je kanta in miliyan ɗari ne aka kwashe miliyan hamsin aka ban ma miliyan hamsin kaga shekara mai zuwa da kanka za ka yi makankan kiyamun laili ka haɗa hadda kana hari ka fitar da zakka ka gani kuma rashin fitar da zakka nan ya jefa mutane cikin talauci da dama eh ka gani kwan ba dama kai magana abu zama matsala faja a kuma khalid bin walid faƙali lahun sai khalid ya zo ya ce masu aina zakatu amwal ina zakar dukiya ta take malakun farraktun bainar salati wa zaka me yasa kuka raba tsakanin sallah da zakka faƙali malik bin nuwair sai malik bin nuwair ya ce inna hadal mala wannan dukiyar ta zakka kenan kunna Na nadfa'uhu li sahibiku muna miƙawa abokin ku ne fi hayatihi a rayuwarsa kun fahimci inda matsalar take kunna na nadfa'uhu li sahibiku. muna miƙa ta ga abokin ku bai ce kunna nadfa'uha li nabiyina ba sai ya amfani da kalmar me sahibiku ai muna ba abokin ku ne fa mata fa ba balu abubakar to sai abokin naku ya mutu ta shi abubakar ya za a yi ce shi kuma a ɗauki zakka a bashi to fagadi ba khalid bin wali sai khalid bin wali ya yi fushi wa ƙale sai ce a huwa sahibuna wa laisa bi sahibiku wato abokin mani ne matsalar annabu ba ta shafe ku ba ina fata kun fahimta to wannan kalmar ta sahib din da shi ya tashi faɗa ya jingina ta zuwa gare shi shi ya cire kansa to daga nan ne Khalid bin Walid yake ganin akwai fare na annaba a ciki yaya za a yi kana musulmi na farko dai kun ga amfani da kalman sahib da ma ya ce kunna na fa'uhu li nabiyikum kun gada da sauki ko ya yi ikirarin kalman annabta a ciki to sai ya ƙi amfani da kalman annabta sai ya ce kunna da fa'uhu li sahibikum sai shine ne kali ya ce a huwa sahibuna kana nufin wato mu abokin mu ne walaysa bi sahibikum ku ba abokin ku bane to fa amara dirar bin al-azraq bi darb unqi yace to wannan kalmar da ya amfani da ita ku cire mai wuya ina fata an fahimta yace ta ku cire mai wuya to wannan ita ce matsalar da ya faru to amma kun san wannan abin yana daga cikin abin da in shi'a suke zagin Khalid bin Walid akan shi cewa ya ji ya sa an kashe wani mutumin da bai tantanta ya kashe ba to bari za mu zo za mu ji mai malamai suka ce wakila wasu malamai suka ce inna Malik bin Nuwai kai Malik bin Nuwai din nan ba kadi ta ba saja ya bi saja at-taglabiyya allati da'at an wacce ta yi da'awar annabta Kala bin Tawus min ulama Shi'a shi yasa ko ga Usman al-Khamis ya kawo yace ibn Tawus ya faɗa daga cikin malaman Shi'a ارتدت بنو تميم والزيارة والزيارة واستمعوا على مالك بن نوير علي ربو يتفي كان بنو تميم سنجر دع لكما الزيارة سننسك حقوا أكم مالك بن نوير علي ربو يتفي كذوب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أشافي نتنى لي وهناك روايات أكو رواي وهي إتسي واتتكي أن خالداً khalid lamma kallamahum yayin da ya musu magana wa zajarahum ya tsawatar da su an hada al'amri dangane da wannan al'amarin wa asara minhum man asara ya tsare wanda zai tsare a matsayin fursunan yaƙi qala a ashabihi sai ya ce wa mutanensa arfi'u asarakum wa kanat laylatan barida sai yake cewa wa kana min lugati saqim arfi'u ar-rajula ya'ani uktuluhu sai ya ci atfi wa sarakun ku kashe wanda kuka kama a matsayin fursunan yaƙi wa kanat a wannan daren wa'inda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi lailatan barida dare ce mai tsananin sanyi wa kana min lugata saqi to ita lugar saqi idan aka ce atfi ar-rajula ani uktuluhu ana nufin ku kashe shi fa zannu anna khalid sai suka tsammanin cewa khalid yuridul qatla yana nufin a kashe waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi ne faƙataluhun biduni amri khalid bin walid kaga shi sai amfani da kalman adfi'u tunda kamar yadda muka sani lugar larasi ita kanta da kansa saba shi idan kana karatu in kada an ce malam wane ya yi magana malam wane ya ce 'Ka zaba fulano kakka ɗauka kalman kazaba duk inda ka ganta ma'anar ta ƙarya akwai laraba wanda suke amfani da kazaba fulanin da ma'anin wane ya yi ƙarya akwai kazaba fulanin da ma'anin wane ya yi kuskure sai ka san wannan ina ba ta fahimta sai ka san wannan su kakka lokaci ai malam wane ya ce malam wane ma ƙarya ike ko ana magana tsakanin sahabi da sahabi wani sahabi ya yi magana wani zai mai wa da wani martani sai ya ce kazaba fulanin kai ka zo ka fassara shi ka ce a'a gashi ma wane ya ce wane makaryaci ne ƙarya yake to ita kanta kalman kazaba din tana ɗaukar ma'anin wane ya yi ƙarya sannan akwai balaraban da zai ce maka kazaba fulanun da ma'anin wane a ya yi kuskure ba yana nufin ya yi ƙarya ba yana ba ta an fahimta to sai ya amfani da irin wannan kalmar da tana ɗaukar irin wannan ma'anan su sai suka ɗauki ɗaya ma'anar shi kuma ma'anar da yake nufi ba ita yake nufi ba to da Khalid bin Walid ya faɗi wannan maganan sai wanda ya ba umarni sai suka ɗauka ce ai yana nufin a kashe su ne to shine malin yake cewa ayyul umur salasa hasala wanne ne daga cikin ɗayan guda uku suka faru fa inna fa inna qatlahum kana haqqan ko ma wanne ne daga ciki kisan su ba akan banna akai ba dan mutane ne da suka yi suka bar addinin musulunci kuma aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi au kana ta'awilan ko ko a'a kisan yana da tawili wa haza la yu'abu alaihi wannan yana daga cikin abin da bai kamata ba ba aibanta mutum a kan shi wa amma qauluhum amma magana su ɗan shiya da suke cewa inna Khalid bin Walid wai Khalid bin Walid da an qatala Malik bin Nuwayr bayan ya sa an kashe Malik bin Nuwayr dakala ala zaujatihi ya zo ya shiga wajen matarsa ya tare da ita fi nassin laila a wannan dare fa hada kadibun wannan ƙarya ne in jimala dama na daga cikin shi'ar su ƙarya wa bahituhu fa ba da an katala Khalid bin Walid man katala bayan Khalid bin Walid ya kashe wanda ya kashe a cikin su wa saba minhum ya tsare wanda zai tsare a matsayin bayi istakhlasa zawjatahu li nafsihi wa hiya min as-sabi sai ya dauki matarsa sai ya ajiye wa kansa domin tana daga cikin wato kuyangu yanzu da aka kama ina fata an fahimta walakin sai dai an kuna qad dakala alaiha fi awwal laylatin sai dai a ce wai ya tare da ita a wannan daren farko aw annahu qatalahu min ajli zawjatihi ko ya kashe Khalid bin Nuwayr saboda matarsa ne fahada kulluhu Kadibun. dukkan wannan magana ƙarya ce to haka suke da ƙarya suke zuwa su yamutsa addini su lalata addini a wannan fa yakin fa da aka yi na riddan nan fa anan ne fa aka ɗauko mata daga kabilar banu hanifa aka ba sai da na ali kabilar musaila masul kaza wanda ita ce ta haifi sanannen ɗan nan da duk duniya ta sani shine muhammadu hanafiya da haka muhammadu hanafiya nisba ne zuwa ga kabilar banu hanifa to wani sun ce haka amsar da duk suka bayar akan matar da aka ba sai na ali ita ce amsa akan wa matar khalid bin wali khalid bin wali khalid bin wali al-mujahid fi sabilillah wanda ya jihadi dan addinin Allah ya daga ya kulu yana faɗa kowa kun san akwai abinda Allah ya hore masa wakwa kuma dole sai an yadda kowa da abin da zai iya yi sannan addini ya ci gaba wani ƙodago ne ƙarfa ne to ƙarfinsa shi zai wa addinin musulunci amfani to Khalid bin Walid al-Mujahid fi sabilillah ya ƙuli yana faɗa kamar yadda ya zo cikin albidaya wani haya mujalladi na bakwai shafi na ɗari da sha bakwai ya ce li'an usbi al'aduwa in wayi gari zan kai wa makiya farmaki filailatin shatiya a cikin dare mai tsananin sanyi ahabbu ilayya min an tuhuda ilayya fiha arusu ya fi soyuwa zuwa gare ni akan amin kyautar amarya sabuwa fil alida aw an ubashshara fiha bi waladin ko amin bishara cewa matata ta haihu eh shine dalilin da ya sa malamai suka ce duk rigimar da Khalid bin Walid ya shiga bai mutu ba akwai hikima saboda annabi ya kira shi da wani suna walaqad kana min alqadati alizam Khalid bin Walid yana cikin jagorori manya allazi qala fihim annabi wanda annabi ya faɗa ya ce musu Khalidun sayfun min sufillahi takobi ne daga cikin takubban Allah sallahu Allahu alal mushrikina wanda Allah izare shi akan mushrikai a duba za a ga akhrajahu al-bukhari fi sahih kitab fada'il as-sahaba bab manaqib Khalid bin wali hadisi na 3757 al-faqra al-ula min min al-hadith wal hadith rawahu ibnu asakir kamil a mujalladi na 7 shafi na 15 sannan mutun ya duba as-silsila as-sahiha hadisi na 1237 mutun zai ga wannan wannan yana ciki wanda mun san sababin sa masa wannan sunan yakin mu'utar da aka ji annabi ya naɗa mutane guda uku wani mutum yana gefe da ya cewa in an wane ya mutu wane ya ɗauki tuta in wane ya mutu wane ya ɗauki tuta ya ce daga nan na gane duk wanda annabi ya naɗa ba za su dawo ba akwai jafar yayin sai na ali wanda a ranar aka cire masa hannu daga nan ake ce masa jafaru tsayyar tunda annabi ya ce Allah zai sa fuka a aljanna zai tiyawo inda ya ga dama sannan akwai abdullahi bin rawaha sannan akwai zaidu wanda Allah ya ambata a cikin ƙur'ani shi shi kaɗai duk tarin sahabban annabi to a yakin mu'utar aka kashe shi naka annabi yana ba da labari cewa wane ya yi yaƙi ya mutu cuta za ta faɗi wane ya ɗauka har sai da mutum ukun suka ƙare to lokacin da aka zo kan na ƙarshe annabi ya ce yanzu kan tuta za ta faɗi amma a kada hasifin min su yufin lahi wani takobi daga cikin takubban Allah ya ɗauki tutan to shi kenan da Khalid bin Walid ya karɓi tutan ya kalli adadin wanda ba musulmi ba ya ninninka adadin musulmi kawai sai ya zo da wata dabara sai ya ce na nan idan sun fabata to su fita da gudu su dawo nan na nan ma su fita da gudu su dawo nan to ana fara haka sai suka ga kaman ko karo mutane ake dama adadin ya fi ƙarfin musulmi to da suka ga kaman karo mutane ake sai suka ja da baya sai ya kubuto da rindina sai ya dawo da ita gida haka aka yi wannan ita ce rindinar da da za annabi zai rasu shi yasa hikimar sallallahu alaihi wasallam yasa sai ya ɗauko usama ta dan zai sai ya naɗa sai ya ce ta tafi dan usama ya tuna cewa a ne fa aka kashe babansa haka zai tafi da niyyar dan Allah zai je sannan kuma da niyyar wasu ya ɗauki fansar abin da aka yi wa mahaifinsa a gurin shi sa annabi ya naɗa shi to kalibin wali wali hada wali zalika lamma waka amin kalibin hada al'am yayin da wannan al'amari ya auku ga kalib bin wali wa huwa malik bin nuwaira shine kashe malik bin Waira wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi qala umar bin khattab li abi bakr sai umar ɗan khattab ya ce sai na abubakar izu khalidin ka cire khalid fa inna fi ka hannu, domin a cikin tsana takobinsa akwai tsanani fa qala abubakar sai abubakar ya ce la wallahi innahu sayfun sallahu Allahu ala al-mushrikin yace wallahi ba zan cire shi ba yace ai takobi ne na Allah Allah izare shi akan mushrikai mutum ya duba taliqut tabari a hadas abin da ya faru a shekara ta ainihin wato sha ɗaya zakar hutsabba wa kabaruhu wal bidaya wan nihaya khilafata abi bakar fas maqtal malik bin walid to wannan yana cikin dalilan da ya sa din rigimar da Khalid bin Walid ya shiga bai mutu ba malamai suka zo suka yi ta bincike ya aka yi Khalid bin Walid ya ta kutsawa hatsari amma ya ki mutuwa sai malamai suka ce wannan sunan da annabi ya sa masa saifin min surufin lahi inda an kashe shi a wajen yaƙi to an samu matsala don an karya takobin Allah to shi yasa duk rigimar da ya shiga kuma bai mutu ba dole sai dai akan gado ya mutu wa in kanu yunkiruna ko da yake suna inkari ala abi bakarin su yan shi akan sai na bakar cewa annahu lam yaqtul qatila malik bin nuwayr wai bai kama malik bin nuwayr bai kama wanda ya kashe malik bin nuwar ya hukunta shi ba fama balu ali lam yaqtul qatalata usman sai ya aka yi sayyidina ali lokacin da aka kashe sayyidina usman ai daga baya ya zama shine khalifa ko kuma ya san waɗanda suka yi suka yi kisar. me yasa bai kamo su ba ya zo hukunta su wa usman min ashabi rasulullahi sayyidina usman yana cikin sahabban annabi wa sahruhu sannan surikin annabi ne wa khalifatul muslimina khalifatul muslimina ne wa malik bin al-wayl mashkukun fi islami shi kuma wannan mutumin ana ma shakka akan musuluncinsa fa in kana aliyun ma'zuran idan an kashe sahabi wannan yana amirul mu'minina wasu dalilai sun sa bai iya kamo waɗanda suka yi hukunta su kuma ahalus sunna sun ba su na al'uzuri a wannan yanayi na fitina hukuncin yana da wahala an fahimta ai ba abubakarin ma'azuru abubakar ma ai akwai uzuri don akwai shubaha ina fata an fahimta ولما التقى عمر بن الخطاب متمم بن bin Waira, بن وير أخا yayin da umar dan kata الخطاب haɗu da mutammima bin wai dan uwan shi Malik bin wai ɗin nan da aka kashe فقال له ماذا قلت في أخيك سيتي مذاك سيكن أنقوانك قال متمم سي واتو متمم يكي تيوا وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول السماء لم نبت ليلة معه wai wa kunna mun kasance ka nadmanai kamar masu dawwama suna shan kayan maye jazimata a wani guri da ake ce masa jazima hikbatan tsawon lokaci yace kaman abokai guda biyu da suke zaunawa inda ake shan kayan maye su zauna suna ta sha tsawon lokaci minar dahari na zamani hatta kila kai har saboda zaman su guri ɗaya da daɗewa da sabo da aka yi sai a ce kai wane da wane lanyata ya a ai ba lokacin da za su rabu amma ana nan yau da gobe ce falon mata farraƙana lokacin da muka rabu ka an wa malikan kai ka ce ni da maliku ɗan uwansa kenan yake faɗa littulis tima'in saboda tsawon lokacin da muka ɗauka ana rayuwa ta ne amma yanzu rayuwa ta canza lamna fi lailatan ma'an kaman ba mu taɓa kwana dare ɗaya tare da jima fa ƙala umar sai umar ya ce wallahi lawadittu an arfiya akhi na so in wa ɗan uwana ta'aziyya ko rasa'u waƙa ta ta'aziyya zaidan ɗan uwana zai bi misli ma rasaita akaka da irin abin da kai wa ɗan uwanka ta'aziyya fa qala mutammimun sai mutammin ya ce law mata akhi ala misli ma mata alaihi akuka da a ce ɗan uwana ya mutu akan abin da ka mutu akan sa ma rasaitu ana bai bukatar ma in yi waƙa ta ta'aziyya gare shi menene dalilin ka wannan maganan yana so ya tabbatar da cewa wannan dan uwan na Malik bin Nuwayr yana ishara fa cewa dan uwansa fa ya mutu akan matsala fa qala Umar sai Umar yace ma azani ahadun fi akhi bi misli ma azaitani ba wanda ya min ta'aziyya akan dan uwana irin kwatan-kwatan yadda ka min ta'aziyya wa kana zaidu zaidu ya kasance qad tushhida fi ma'arakatil yamama yayi shahada a ma'arakatil yamama fi qitalil murtaddin min bani hanifa mun sha faɗa takararan wa miraran cewa mai sayyidina umar yana da ɗan uwa sunansa wa zaid bin khattab wannan zaid bin khattab din ya riga sai na umar musulunta duk wani abu da ka sani na addinin musulunci an yi da shi aka yi sannan ya riga umar mutuwa akan addini amma wallahi ba wai gama garin mutane ba ɗaliban ilimi ma wani lokaci in ka tara mutum goma na rantsi da Allah takwas ba su san shi ba hmm? kuma yanzu da za a cika masallaci kawai kamamai mutane da kuɗi banda su ka sa a ce kada kuwa ya dudduba waya inda na kasan ana yin google yanzu yanzu nan ko aka amsa ku ka tsayar da wani a tsakiya wani a can gefe ka ce to da ka wurgo tambaya amma duk wanda ya bani amsa nan take ga bandar rafa kwaya ɗaya sababbi na dubu ɗari ya gaba da ita sai an yi zirko turko ana saurara mai zai faru sai ka ce kana so a faɗa maka wane ne ɗan uwan umar ɗan karta babansa ɗaya ya riga shi shiga addinin musulunci mai sunansa yana tabbatar maka wannan za kudin a masallacin ba su jiya kuma ka gwada ka gani daga wallahi in ka shigo da miliyan daya to da ƙyar dubu ɗari biyu za ta ci ana ji ana kallo za ka koma da dubu ɗari takwas haka ne ko ba ka bani to shi yasa sai muke cewa mutane bil munasaba wanda duk Allah ya jarrabe shi aka san shi shura jarrabawa ce sanin ka ba dalili bane akan cewa kafi kowa karatu an gane yawwa yana da kyau wanda da Allah ya jarrabe su da shura su fahimta ka su gane haka yawwa da saninka jarrabawa ce kai ba dalili bane akan cewa kafi kowa kafi kowa karatu ba dalili bane yawwa yana da kyau mutum ya gane haka gashi ya riga Umar musulunta duk jihadin da aka yi da shi aka ya riga shi jihada amma Allah ne ke sawa a san mutum Umar ya zo ya shiga musulunci daga baya duk duniya ta san shi shi da ya riga shi shiga addinin musulunci shi kuma ba san shi eh? da musulmi da kafiri yanzu duk duniya in dai mutum yana da bincike da abin da ya shafi musulunci ko kai arne ne ka san umar ka sani ka san waye umar amma ga shi wannan ba san shi ba to akwai abin da Allah ne ke yin aiki to su kuma wasu wannan sanin kawai a ce an san ka ko ina da ko ina su kuma damuwa ce a gurinsu an fahimta yi da daren an san ka suka ga ana sauraron ka sai shegiyar ta motsa yanzu yawa hasada ba su ce a kalli rigar da kake sawa a kalli ka zanaka a kalli ka zanaka eh shegiyar ta motsa ba an gane Allah ya kiyaye mu da shegiyar <laughs> sai a shubuhatu sadisa buhatu shida qatl muawiya li hujr bin adi wannan na cikin shubuhar da yana da kyau ɗaliban ilimi su yi tarkizi a kanta don wata rana za ka ci karo da ita ɗan shi'a zai wurgo maka ita a matsayin shubuha ya ja maka Allah ya ce wa man ya batil mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam sai sai ai ga hijiru min adi sahabi ne sai na auya sa an kashe shi tunda ya sa an kashe shi to fa jazaohu jahannam khalidin fiya to bari ka ji yadda matsalar ta faru shi yasa ba wani abu da zai faru sai sun ƙara sun rage don cimma biyan mai buƙatar su ƙalu ɗan a sun ce inna mu'awiyar ta ƙatilar sahabiyya ya sa an kashe sahabi hujjar bin adi gulman ta hanyar zalunci ko saboda zalunci ƙultu sai na ce in ji malam usman al-qasim hujjar bin adi uktilifa fihi hal huwa sahabiyun am tabi'i malamai sun kai sun komo tukunna akan cewa shin sahabi ne ko tabi'i ne wannan sabanin farko tukunna ya kamata ka sani sai sa wannan littafin na dan uwa malam Kabiru Bashir al-anwarul kashifa li abatil muqaddimati al-azifa yayi kokari kwaran gaskiyan gaske a ciki wajen nakashi irin waɗannan shubuhohin tunda yana daga cikin shubuhohin da wannan wannan zindikin zo ya isarin su wasu abubuwa da dama da yake kawa ma ba su tabbata ba ba su inganta ba ya kawo ƙa'idarsa ta ilimin hadisi duk duniya ba mai wannan ƙa'idar sai shi al'alimu al'allamatu eh, eh, alfakamatu almahakiku wanda aka ce yana binciken da ko mala'ika ba zai iya ba wallahi ko wanda ya faɗi wannan ya ce wallahi binciken da wannan yake yi shehin ‘yan gaba gaɗi ya ci ya rintse da Allah tun daga zamanin sahabbai ya zuwa yanzu bai san wani malami mai bincike a kan shi to kaga binciken da anan ya kare ba ka zo kamun wannan yaban da sunan kana yaba na ajjula in barranta kaina daga gare ka kuma sai na faɗa kowa ya ji in ne ka faɗa kowa ya ji to ni ma sai na faɗa kowa sai ya ji ba yadda za a yi ka zo kai wannan guluyin a kaina ko saƙo ne izo min daga ba sai na barranta kaina kai yanzu a zo a ce maka tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin ka ba mai binciken da kake yi ka yadda da wannan aka san akwai hauka ce ha eh? gani wa jamhuru ahlul ilmi gabaki ɗaya mafi yawancin malamai sun tafi cewa ala anna hujran tabi'in cewa tabi'i ne walaysa bi sahabiyin ba sahabi bane wahada hada qaulul bukhari wannan ita ce maganan al-imam al-bukhari wa abi hatim ar-razi da maganan al-imam abu hatim wa hibban wa sa'id wa khalifatu bin khayyat wa ghayrihim da wasunsu قالوا سنت إن هجر بن عدي كان تابعيا تابعيني وليس من الصحابة بيتك صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم na متنزلوا الإصابة a حجر المجلد ɗaya. shafi na ɗari uku da sha uku to kafin ibnu hajar za ka samu malaman da suka yi magana a kan sahabbai sai mutum ya ɗauko sahabi ya mai da shi tabi'i ya ɗauko tabi'i ya mai da shi sahabi sai da ya zo ya rubuta tamizul eh, isaba eh tamizul sahaba ko littafin shi bambance sahabbai da wanda ba su ma, kuma ya kawo muqaddima a cikin littafin nan nashi wanda yana da kyau ɗalibi yayi yi ƙoƙari ya daure ko muƙaddimar kawai ya karanta da wannan littafin nashi daga nan ya ajiye littafin to shi ne yake cewa limaza ƙatar mu'awiyar ta hujjar bin ali to shi hujjar ɗinnan da ake ta magana mai ifaru sai na ya kashe shi haka kawai ne ko akwai dalili hujjar bin ali kana min atba'i ali bin abi talib hujjar bin ali yana cikin waɗanda suke bin sayyidina ali wa kana mimman qatala ma'ahu fi siffin yana cikin wanda suka yaki ta Allah shi a siffin wa ba'ada tanazulil hasan bayan hasan ya sauka lil muawiyati lil muawiyati ya ba sai da muawiya shugabanci tunda allamu dan harfu jarrin ne ko muawiyati yana cikin sunaye wanda suke mamnu'un min as-sarf ne ko kuwa to shi ba zai yi ba a ce lil muawiyati sai lil muawiyata kamar li'aisha ta ba za a ce li'aisha ta ba wasu ƙirarin amri da tabbatar da al'amari li mu'awiya ta ga sai na mu'awiya Wasu ne amal jama'a aka kira shekaran aka ce mata amal jama'a shekarar da aka samu haɗin kai mun sha faɗa muna ba 'yan shiya amsa muna cewa yanzu idan sai da na hasan misali yana da rai an zo za a yi sallah sai ya nuna wani sai ce shiga ka ja musalla idan da gaske ne kana girmama jikan annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya amince ya ce shiga ka ja musalla ya kamata mu amince mai mu yadda ya ja musalla kaga ya kamata ko idan ya amince mu wani ya ce shiga ka ba da sallah ni kuma na kiyarda da mutum na koma baya bin shi ne ko tawaye tawaye ne to ba yadda za a yi sai namu aure yadda da sai na sai na hasan yadda da sai namu aure ya ɗauki shugabanci ya bashi ya masa mubaya'a mu kuma mu koma gefe mu ce ba mu yadda da wanda sai na hasan ya yadda da shi ba in yadda da wanda sai na hasan ya yadda da shi to in amincewa ne ga hukuncin sai na hasan da kuma tawaye gare shi ko kuwa to sai aka yi tanazuli kuma kowa ya san wannan asiri yake wani ya zo shugaba ne shi a zo za a yi sallah ya ce na shiga ka ja mutane sallah in yana da girma da mutunci a idan mutane duk wanda ya amincewa mutane ya kamata su yi su bi shi daga sanda ya hukunci ya ce na shiga ka ja sallah sai wani ya koma gefe ya ce shi bai yadda ba sannan kuma ya zo yana da awa cewa yana son wannan mutumin kuma yana girmama shi ka san ƙarya iki ƙarya iki wa walla mu'awiyatun al-kufa mu'awiya ya shugabanci kufa ko shugabantar da ainihin wato a kufa ziyarati bin abihi au ziyarati bin abi safiyan kama sayati kamar yadda zai zo wala yakfa halu ahlil kufa mutanen kufa da mahalin sa ba boye yake ba duk wanda aka kai zagi shi suke sai bai iya ba warai wa saka wa sun wasu bin abi waqas sun zo sun kawo ƙara wani sina umar sun ce bai iya sallah ba mutumin da annabi ya koya masa sallah annabi ne mamun limamin shi ne mamun annabi ya dago daga ruku'u ya ce Sani allahu liman hamidahu shi mutumin ya ce rabbana wa lakal hamd su annabi ya fara cewa sallu kamar aitumuni sai ka ce bai iya sallah ba to wanda annabi ya koya mar addini mai ɗa ba to wani mahaluki zai koya mai addini ya ɗaya. suka zo suka kawo ƙara wajen sai na umar suka ce bai iya sallah ba wai su abin da suke so idan an zo sallar isha'i ba ana karanta fatiha da sura a bayyana ba kuma a irin wancan yanayin da mutanen imaninsu bai kasa ba kana iya ganin limami yakan ɗan iya jan sallah ba matsala doguwa yanzu ne sai ka ga saboda imanin mutane ya yi rauni Eh? wala haka ne ko kun san cewa annabi yana iya sauki suratul an'ami ga baki ɗayanta a sallar magariba gaba ɗaya ba wai a sallar asuba ba ba a magariba to yanzu a sallar asuba karanta mutane suratul an'ami ai wani ya daina zuwa masallacin wallahi akwai marasa lafiya ko a'a abin da ke faruwa wallahi ne makan ma'adalci imanin mutane ne ya samu matsala za ku ga cewa a harkar mu ta addini muna da saurin ƙosawa, amma a harka ta duniya ba a kosa wannan ka yi sallah ta minti goma sha biyar suka ce ka matsa musu to ka jira za ka sun gama sun koma wajen masallaci ana awa ɗaya a tsaye ana musu kuma da ma musu suke yi a addini zai ci gaba to da da sauki a a mutu ake yi akan Manchester tsinanniya da Barcelona tsinanniya da waye da waye to abin da ya faru ke nan, sannan suka zo suka ce bai iya kaza ba bai iya kaza sai na Umar yasa aka cire shi ya kira shi ya tambaye shi ya ce wallahi irin sallar annabi nake musu ya ce wallahi dama zalika dannu bika ya aba isa wannan shine zaton da nake maka ya naɗa kwamiti ya ce a je iraki a abinci komai in aka zo dilla aka tambaya su faɗa alheri har sai da aka zo wajen masallacin mutanen wata kabila aka tara su ana tambaye su sai da aka gama bayani ɗaya ya miƙe ya ce amma inna shattana billahi in kuna neman in kun haɗa mu da Allah ne kun ce a faɗa gaskiya to ni dai zan faɗa gaskiya sa'ad bin abi waqas yakan tura mutane ya ƙi shi ya ƙi zuwa sannan mutum ne da idan aka samu matsala aka kawo hukunci gurin shi sai ya zalunci mutane sannan an kawo abu an ci a raba sai rubda ciki da kayan jama'a sahabin annabi kuma a kansa ne annabi ya ce ruba a sha'asa a gabara lau a ƙasa ma'alar lahi la'abarra za ka ga mutum ya yi gizo ya ƙura kare na shi amma da rani lokacin da ba lokacin ruwa ba ne da zai rantsi da Allah ya ci ya rantsi da Allah ya wuce a ruwa kuma Allah sai ya gazgata shi ba zai kunyata ba sai an yi sa'ad bin abi waqas ya miƙe ya ce la'adu wan nabi salati da ya faɗa abu uku a kaina ni ma sai na addu'a guda uku yace Allahumma in kana abduka haza qamar ya'an wasu sum'atan Allah wannan in ya miƙe dan ya jiyar da mutanen shari'a a kaina Allah ka tsawai ka bashi rayuwa mai tsawo sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan Allah ka gito da shi zuwa ga fitina kuma duk waɗannan bala'in guda uku sai da gansu kafin ya bar duniya to mutanen kuma to haka aka yi kai duk wanda aka tura sahabi sai ce bai iya ba ana nan ana nan har Allah ya tura musu hajjaji bin Yusuf al-Saqafi yawa shi yasa da ga tun malaman tarajin suna cewa safakan liddima to ko nan kusa-kusa in ba iraki ta zauna lafiya in ba nan da Allah ya turo masu irin su sadan ba eh to shine malam yake cewa la yasfahalu ahlul kufa fa hum alladhina qatalu aliyan daga can ne fa aka shiryo aka zo aka kashe na ali wa kan ibnahu al-hasan daga nan ne aka shiryo aka zo aka yi wa dan sayyidina hasan ha'inci wa gadaru bil husaini thumma qataluhu su ne mutanen da suka yaudari al'imamu sai ne suka kashe shi wa fi zamanin umar a zamanin umar ɗa'anu fi imaratu sa'ad bin abi waqqas su ne kuma suka soki sa'ad bin abi waqqas sannan wa huma alladhina ta'aru fi imarati walid bin uqba su ne suka soki shugabancin wato walid bin uqba wa fi imarati abi musa al-ash'ari duk wa'annan fa an tura su a matsayin gwamnoni amma sai da suka zazzage kuwa suka mai shari kai ballam yurdihim ahadun duk wanda zaka tura masa a matsayin mutumin kirki ya shugabance su ba wanda zai iya yaddar da su illa bi quwwati sayfi sai dai in ka amfani da karfin makami a kansu. wa kana ziyad waliyan alal basara shi kuma ziyad shine gwamnan basara min qibali ali ta bangaren sayyidina ali ne ina tashi fa huwa min wulati ali bin abi talib yana cikin gwamnonin ali bin abi talib falamma sara muawiya khalifa lokacin da sai na muawiya zama khalifa tarakahu waliyan alal basara sai bashi gwamna a basara wa da al-kufa sai ya kara masa kufa da haka ziyad nan wanda yake so ya zagi muawiya ya sani cewa asali ba muawiya bane ya nada shi waye ya nada shi sai da na ali ne ya nada shi wa hadasa an kama ziyadu da shi ziyadin nan da shi ne gwamnan basara a da sai da na alini ya naɗa shi sai ya zo ya zama gwamnan basara da a da zo zai ya haɗe masa kufa da basara sai ya zama to gwamnan ta gaba ɗaya to wata rana sai ya zo tun da da kun san a ƙa'ida an an ce kai ne gwamna ko to kai ne limamin gari yanda ya kamata a ce gwamnan garin nan shine shine limamin sultan bello eh? Allah asali haka ya kamata ranar juma'a ya jiya hamun bari ya ce a yawan nasu ita kulla ya zazzara ido ya kudu ba ya fito ya ce sawu su fufa ku a ta sawu sakin abubuwan nan saka yi eh? eh? hutubatar juma'a yana ilka'in hutubar juma'a ai da za ka ga ko a nan kasan haka tsarin yake babban malamin garin shine babban sarkin garin shine babban kana shine babban kana shine babban kana haka ake haka tsarin yake Allah ya saka wa mai martaba sarkin binnin gwari da alheri kun san kirarin da ake mai ustazin sarki ake ce haka suke ce wadda abinda zai baka mamaki yana iya zauna ya rubuta larabci da kai kuma yana iya ilka'inta da kai shi yasa duk wajen addini za a yi shi gurin kuma akwai abubuwa da dama suna damun shi na addini ba haka ya kamata su hoto amma dai kun san bature ya zo ya yi sai a hankali a hankali tukunna sai an ci gaba da karantar da addini kuma wannan sun san cewa so sai aka ce innahu a fil khutbati wata rana shi ziyar sai ya tsawaita a kutuba yanzu yau ya za ka ji a ce misali gwamnan jihar kaduna shine limami shine gwamna in ya taho da jami'an tsaro ana kutuba a masallaci ai ko kutuba ta yi tsoba kai saka magana ba kuma tsakani da Allah ba to faƙama hujjar bin adi hudu ba ta yi tsawo wata rana sai shi hujjar bayan ali din nan sai ya minki kawai sai ya ce assala assala lokacin sallah ya yi a tsaye da hudu ba a yi sallah eh tabba manta eh tabba manta ba fa mai ba wuta sun dauki wuta ne kafa ku manta ku bar shi a karasa aka ba fa mun kusan karasa kafa ku manta ba fa limamin irin na yanzu irin fa malam kamis ba fa a gwamna ne da jami'an tsaro da komai a masallaci kawai wani ya miƙe ya ce assala assala lokacin sallah yayi fastamarra ziyadu fi khutubatihi ziyadu ya ci gaba da yin huduba da ya ci gaba da yin huduba فقام هجر بن علي فصفها فحسه بالحجارة sai hujjar bin adi sai ya minke sai ya ɗauki dutse sai ya wurga mata wa kama atba'u hujjar bin adi wa hasabuhu aidan bil to hujjar bin adi din nan yana da magoya ba gwamna yana huɗu ba a masallaci ranar juma'a kaga ai alal ka yi hakuri sallar ranar in an gama in ka tafi in ka kana ma daga nan kaka ƙara zuwa sallah ba shi shikenan ba to yana da magoya ba shi kenan irin a ce a tire kenan ku wa huwa yaqtubu an-nas yawm al-jum'a al-hali yana kutuba ga mutane ranar juma'a fa arsala ziyad ila muawiya yana gwamna aka mai haka amma bai dauki mataki ba sai ya aika wajen na mu'awiya da shine shugaban kasa bima waqa'a da abinda ya auku fa amara muawiya bi irsali hujr bin adi sai muawiya ya ce a kawo masa hujr bin adi sun ma'amara بقتله سننسيك sannan sai أراد a kashe shi لمن ينسو أيني yusira fitna domin yana so a yi a kun fahimta wannan fitinar da ta fara idan shi kaɗai ran shi bai tsaya ba in aka yi sakaci ran mutum nawa za ta ɗiba kun gaba adadi sannan kuma dama a harkar mulki Allah dama bai hana fito na fito da su ba da annabi irin wannan fito na fito ya hana wa arada muawiya su an yaqta adabir alfitnati sai na muawiya yana so yanke karshen wannan fitina min awwaliha daga farkonta in kuka duba tarihi dillita tafan malaman sunna da kuka ji suna cewa wala yajuzul khuruj wala nara al-khuruj alayhi to wannan matsala ta samo asali daga irin waɗannan guraren wanda in Allah ya yarda a rudud din da nake yi mai taken walƙiya zan tattaɓa matsalolin da suke da alaƙa da irin wannan an gane faƙata lahu li hada sabab to saboda wannan dalilin ne sai na mu'awiya ce akan shifi walizalika saboda wannan ne lamma qalat aisha li mu'awiya yayin da nana aisha tace mu'awiya limadha qatalta hujra bin adi dan me ka kashe hujra bin adi qala muawiya sai na muawiya ce mata da'ani wa ujran hatta ya inda lai ki ni da ni wannan matsalar ni da shi ne ki bari in mun haɗa gaban Allah in Allah ya tambaye ni na san abin da zan faɗa ni ko kuwa to kuma muna da ƙa'ida na cewa idan banna ta haɗu guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarama ba za a iya kauce musu duka ba to dole a ɗauki ƙarama don a gudu daga daga babba idan bai tsayar da matsalar kan hujjar bil adi ba to kuma rayukan da za ta zo ta ɗiba shekaran je nake faɗa ma nake cewa ɗabi'ar larabawa ta sha bamban da ɗabi'ar mamunan mutanen afirka za ku ga balarabi malami abin da ya sa kullum ake yawan abin nan idan yau malami ya hau mambari a wata ɗaya zuga mutane kan wani abu sai gwamnati gore na rantse da Allah a watan sai kaga ƙasar ta ɗauki ɗini ta canza idan ana buƙatar a ɗauki makami ne sai sun ɗauka amma munan mutane ina ruwansu wata cuta ce ba a yi ba a najeriya ai ban san ta ba ka lura to ɗabi'ar Balarabi yakan saba da ɗabi'ar mutanen ma'ana wani hannu na kulu mu ma ahalu suna mana ta da uhu wa hujjiran hatta ya inda Allah to yadda mu'awa ya faɗa ce a bash matsalan nan da hujjir har fi an haɗa a gaban Allah to ku batta in an haɗa gaban Allah ai Allah zai tambaye sai na mu'awiya ko kai za ka mai hukunci idan Allah ya tambaye shi shi yana da amsar da zai ba Allah akan dalilin sannan abin nan da ya faru abu ne da yake muna ganin waƙi'insa a yanzu fitina in ta fara tun tana ɗan ƙarama abin da ya sa ta gallabi ƙasar nan ta hana ƙasar zaman lafiya sai a ki ɗaukar mata mataki har sai ta yi har sai ta girma sai na umar cewa ya da mutanen wani gari za ka haɗu su kashe mutum ɗaya ce wallahi ya kashe garin kan saboda su saboda ƙimar da rai take da shi a gurin Allah kuma duk wanda ke zuwa ƙasar Saudiya kana kallo ba kasafai za ka ga jami'in tsaro da bindiga ba irin jirgin nan yake fota sama mafi yawancin kagansa da bindiga ba ta wuce 'yan ƙaramin nan kuma ka biyo inda ba a bi in ya maka afuwa kawai ya maka ishara ya ce ka koma ba ka tsayawa ka yi sa'inta da shi ya faɗa ka faɗa bai yiwa wallahi yana masa ishara ya ce ka koma za ka koma kuma wallahi ko kuɗi aka sake baka aka ce ka biyo gurin ba za ka biyo ba da daddare karfe biyu uku na dare kana zaune a jakshin traffic in ta bayar ba kowa za ka ga mutum ya taho da mota ƙi da zaran danja ta waƙa shi kaɗai za ka je yana haɗa birki ƙi. yana neman ya ɗaya, saboda yana tsallakawa an gani za su turo masa test message cewa ya karya doka za a caje shi kuɗi washe gari ya je biya kuma in yi ibiya kullum aka kwana kuɗin ƙaruwa yake a daji duk wanda zai ɗauke ka daga makka zuwa madina akwai in kaga mutum ya yadda ya saki jiki yana ta gudu to sai inda yake tabbacin babu kyamarori sannan zai ta gudu da kai amma ba wanda zai yadda ya gudu ya wuce 120 a daji kuma a daji ne fa inda ba kuwa ba saboda a kiyaye rayuwar mutane idan inda ba kyamara akwai kyamara kana tsammanin ba kyamara da ka zo kana gudu ya wuce ashirin? kana cikin gudun kawai za ka ga an turo maka tasmesa cewa tara da rama je ka biya in kuma ka ƙi zuwa har sai ka shigo hannu to za ka gane kuranka saboda kada a rena hukuma saboda dole ne gwamnati su su ƙoƙari su tsayar da adalci abin duk da zai bayo mutane su rena gwamnati ba ma yadda da wannan abu da fito na fito da su da ɗaukar makami to abu ne da bai haifar wa da ƙasa alheri ka duba gani idan ku aka yi kuskure a ce a kashe ɗan sanda ƙwaya ɗaya na rantse da Allah suna iya kashe gari kaf saboda wannan ɗan sanda yanzu wannan janar idris alkali da aka zo aka kashe aka je aka tura shi ruwa kai in a irin ƙasar saudiya ne suka wallahi ba wai jami'in tsaro babba ma kurtin ɗan sanda da bai da kowace irin igiya aka mai haka wallahi garin ya tashi aiki gobe in an ce muku ku sake ganin jami'in tsaro na gwamnati kome wannan kisan ko kuɗi aka ɗauko aka ku aka ce ku wala ba za ku amma a Najeriya gani amma a Najeriya sai ka shi yasa na ba da shawara cikin abin da na faɗa da wannan fitinar ta faru na ce cikin matakan da ya kamata a yi doka duk garin da ke kusa da hanya wata fitina ta sake faruwa suka tara hanya suka kashe mutane to in fa gwamnati tana so fa ta ci gaba da tsari garin dan ni na ba da sako ko jiya wani ya bugo min a fasati ce ya rantse da Allah in ba a kashe dauki mataki ba sai sun kashe mutum a akan mutanen da aka kashe to kaga in ba mu yi magana ba ba fitina bace za ta faru kuma sai kai ta kiraye kiraye kai ta kira mutanen nan suna ji sai su kamar ba su ji ba abin da bai kamata a siyasantar da shi ba sai a yi ya da nan Nijar kana barin Najeriya mu muna shiga ‘yan sandan Nijar mai ake ce musu iku ake ce musu iku wadda ka ba ruwansu jaɗinsu igiya kawai suke ta tana inuwa a zaune idan kaga sun girmama ka sun taso sun ga alamar kai malamin addini ne kuma ba ne sai su taso amma kai za ka sauka a mota ka je ka same su in kana da takarda su dudduba in suna da cikin motar su taso su dudduba motar su lalleka sannan kai gaba amma wai su tsaya maka akan titi a sama hannu sai an hada da gora sannan ka da wallahi ba ta yin wannan a nan nan nan nan Nijar nan Nijar ka gani to kaga yanzu ba koyi ya kamata a yi da su ba to in ba a dawo wa gwamnati da ta ba jami'an tsaro da dukkan abin da yake na gwamnati ne yana da kima a idan mutane babu ranar da za a tsayar da doka da oda a ƙasa wannan shine dalilin da yasa sai na mu'awiya gwamna su kutun guda yana hudu ba wani ya miƙe ya jefe shi da mabiya su jefe shi a masallaci na farko kun gane babu girmama addini ko kuwa babu girmama kaza babu girmama kaza sannan kofa ta fitina aka yi aka buɗe wannan shi ne dalilin da ya sa sai namu aure haka Allah ta'ala ya samu dace gobe ma insha Allah za mu karatu a dan podiyo wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kai gaba yanzu bari mu je